a cikin shirin namu na yanzu bayan labaran duniya za ku ji cewa shugaban kasar kamaru paul biya ya yi garan bawul ga shugabancin rundunar sojin kasar lamarin da ya haifar da ayoyin tambaya a zukatan 'yan kasar kuma akwai wani ojiyo da ya ta yawo a kasar inda akwai wanda yake gajinsa wanda ke gajin shugaban kasar dawar shugaban kasar nan bai dawo da shi ba kuma ba a san inda yake ba har da nake muke maganar nan kamar kowace ranar alhamis yau ma za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli ta ma kafin duka waɗannan sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna. Masu sauraro Assalamu alaikum ga labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a yau Alhamis ya gana da shugaban Qatar Sheikh Tamim bin Ahmad Alfani daga ziyarar aikin da yake yi a yankin inda tattaunawar Blinken ya karkata kan kawo ƙarshen yaki a zirin Gaza da Lebanon. blinken zai kuma gana da ministan harkokin wajen katar muhammad alfani yau alhamis gabanin tattaunawar da zai yi da jami'an larabawa ranar juma'a a birnin london yayin da batun karin tallafin jin kai ga falasdinawa a gaza ya kasance daga cikin abubuwan da blinken zai tattauna a kansu a wani bangaren kuma a faransa ta kira wani babban taron kasashen duniya yau alhamis a birnin paris da zimmar kara wato tara kudin da za ta tallafa wa mutanen da yaƙi tsakanin isra'ila hamas da lebanon ya shafa an yi wa pentagon da hukumomin leƙen asirin amurka umarni su rungumi kirkirarriyar fasahar ai sannan su yi amfani da ita cikin gaggawa a matsayin matakin tsaron ƙasa wato shugaban amurka joe biden ya rattaba hannu a kan wata takarda da ke zaman wani bangare na wani kundin tsaron ƙasa a ranar alhamis da zumma tabbatar da cewa amurka ta ci gaba da kasancewa a gaba a fannin ai sannan a lokaci guda kuma tana yunkurin kare kasar daga fadawa tarkon irin abubuwan da ake yi da ai musamman daga kasashe masu adawa da ita irin su cana takardar da aka lakabawa ai zamanin fasaha mai muhimmanci ya kuma yi bayani dalla-dalla akan matakan da fadar white house ta ce an kirkire shi ne don kiyaye amfani da ai a cutar da 'yan adam 'yancin dan adam sabuwar dokar za ta tabbatar da cewa hukumomin tsaron kasar suna aiki da wannan fasahohi ta hanyar da suka dace da manufofinmu abinda wani jami'in gudanarwa ya faɗa wa manema labarai kenan da yake musu bayani akan takardar bisa alkawarin cewa ba za a ambaci sunan shi ba kafin a fitar da sanarwar a hukumance jami'in ya kara da cewa rashin rungumar wannan fasaha ta ai cikin gaggawa zai iya jefa mu cikin haɗarin abokan adawa su kawo mana harin bazata. yayin da jami'an amurka suka bayyana cewa taron kungiyar kasashen brics da ya gudana a birnin kazan a kasar rasha ba zai sauya zuwa masiyasar yanki ba masu sharhi sun ce mambobin brics suna tuntuɓa akan batutuwan da ka iya zama abin damuwa ga kasashen yamma daga cikin maudu'an da aka tattauna tsakanin mambobin kungiyar da suka hada da brazil rasha india china da afirka ta kudu har da wato akwai batun hanyoyin cuɗanyar kasuwanci ba tare da an yi dogaro da amfani da dalar amurka ba wato wata sabuwar hanyar ciniki da kuɗin brics na digital da kuma madadin hukumomin kuɗin ƙasashen yamma irin su imf ƙasashen china rasha da iran da suke fuskantar tsauraran takunkuman kasuwanci da amurka ta kakaba musu tun ba yau ba suna fata cewa za su tabbatar da wato manufofin na brics akwai akwai sabbin hujjoji da ke nuni da cewa iran da rasha sun wato suna aiki tukuru don ganin cewa sun yi tasiri akan amurkawa masu da zaɓe don sauya sakamakon zaben amurka da ake shirin yi nan da 'yan makonni an samu rahotannin barazanar sirri biyu a ranar laraba ɗaya daga kamfanin microsoft sannan ɗayan kuma daga kamfanin tsaron yanar gizon nan recorded future wanda ya kunshi bayanai akan karuwar ayyukan kutse masu alaka da waɗannan ƙasashe wanda suke wato wanda duk suke yunkurin tasiri ta hanyar sauya akalar al'ummar amurka yayin da ya rage kasa da makonni biyu a kaɗa ƙuri'a a rumfunan zaɓe sauyi mafi girma a cewar microsoft ya shafi masu kutsen da suke da alaka da china wanda masu bincike suka ayyana da spamouflage ko tizy flood tasirin ayyukan China a bayan nan sun ɗau wani salo inda suka karkata wato suka karkata ga manyan 'yan majalisar ƙasar da ba a san su sosai ba a cewar microsoft inda ta bayyana cewa daga watan satumba china ta yi harin akalla 'yan majalisar wakilan amurka 'yan jam'iyyar republican fitattu hudu dukkaninsu masu sukar gwamnatin beijing Aisha Mu'azu kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Shugaban kasar Kamaru Paul Biya ya yi garan bawul ga shugabancin rundunar sojin kasar 'yan kwanaki bayan dawowarsa. Shugaba Biya ya kwashe tsawon sama da kwanaki 40 baya kasar lamarin da ya haifar da cece kuce da kuma baza wasu rahotanni da ke cewa ya rasu da kuma na yunkurin juyin mulkin soja kasar. to sai dai duk da yake an yi tsammanin yin garan bawul ɗin ga tsarin gwamnati to amma a yadda lamarin ya faɗa kan rundunar soji ya haifar da ayoyin tambaya a zukatan 'yan ƙasar daga birnin duwala ga rahoton maimunatu sadu Shugaban kasar Kamaru Fulbiya ya naɗa wasu manyan jami'ai a manyan mukamai da suka danganci tsaro biyu bayan dawowarsa da ya shafe makonni da dama a wajen kasa wanda ya haifar da cece kuce game da lafiyarsa. Wasu kuma sun yi la'akari da batun yunkurin zagon kasa da aka yi niyyar yi wa shugaban kasar. Karin haske daga mai tashar Hausa bakwai kuma ɗan jarida Abdullahi Sado. To a gaskiya Maimunatu Sa'adu wannan ba abin mamaki bane ga masu lura kasancewar kwanakin da shugaban kasar Kamaru ya kwashe a kasar waje akwai jita-jitar rasuwarsa kuma bayan wannan aka samu jita-jitar da ta yaɗo a kasar da ke nuna cewa akwai wasu jami'an tsaro da ke neman kifar da wannan gwamnatin ah, bayan da wasu ma 'yan kasa suka kira ga wannan kuma akwai ni ojiyo da ya ta yawo a ƙasar inda akwai wanda yake gajinsa wanda ke gajin shugaban ƙasar contra amiral fuda wanda ya lura dai babu ba ba ganin shugaban ƙasa ba tare da an gan shi da wannan wato contra amiral fuda ba amma sai aka wayi gari dawar shugaban kasar nan bai dawo da shi ba kuma an ce kafin ma shugaban kasa ya dawo shi an riga an mai da shi kasa kuma ba a san inda yake ba har da nake muke maganar nan to kamar sauyin waɗannan jami'an tsaro na da alaƙa da wannan shi bawan Allah wanda a cikin sautukan da muka saurara yake hira da wasu ake masa wasu bayanai kamar dai dama suna da niyyar kifar da shugaban kasar kamaru ne kin gane ayi to ba da za a ce daga dawarsa bai sauya wannan al'amarin ba domin mu ga masu lura abin bai ba su mamaki haka ba ya canza jami'an tsaro da dama waɗanda suke da manyan makamai ya tuɓe su ba ma an sauya su bane an kai su wani an ba su wani mukamin a'a akwai waɗanda aka cire su daga wani mukami aka tura su wani mukami wasu kuma an tuɓe su ne ga baki ɗaya kamar irin kanal kanal haka za su yi guda uku da kuma masu kula da sha'anin kuɗi musamman waɗannan ɗin ga baki ɗaya an tuɓe su. Duk da cewa ra'ayin riga ɗan siyasa a jam'iyyar adawa na Social Democratic Front Ali Danash ya ce ba karo na farko ba ne shugaba fulbiya yake sabbin naɗe-naɗe. to a gaskiya mu kama bangaren mu na siyasa wato na son ce miki a sdf ba mu tuna wannan al'amarin kama haka ba domin ka bincika ka ga duk wani matsayin da ya bayar ko kuwa wani eh, eh, grad da ya bayar da kuma sabobin 'yan eh, sanda ne kamar polisi da suka yi konkur tuntuni suke nan suna jiran integration wanda shine shugaban kasa shi je sa integration so wato ma da ce ma an bi tsarin tafiyar da kundin mulki a kasan kamaru wato su integration avancement ci gaba sojoji da shauransu na wato duk wani aiki eh, secretary general ne da shi ne je yi wannan in an tura ma an sa shugaban kasa da kan shi ne ya sayi duk wani domin a nuna ma mutane cewa lalle kuwa shugaban kasa ya dawo da karfin shi kuma yana aiki da ta wannan bangaren kan mun tuna irin wannan bangare domin kowa ya ga irin dawon da yi maimuna Aminatu Sadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Duwala a ƙasar Kamaru. Ta gaida Maimunatu Sadu, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a ko da yaushe ake bukata za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. yanzu sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba yanayi da muhalli. Assalamu alaikum bi sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Shirin yanayi da muhalli na wannan mako zai kawo muku tattaunawa da shugaban hukumar Greg Greenwald na Najeriya a game da irin muhimman ayyukan da hukumar take aiwatarwa da zimmar kare kwararowar hamada da wasu muhimman batutuwa da kuma yunkurin da kungiyar a crystal take yi wajen dashen itatuwa a Kano. sannan za mu taɓo batun yadda kasashe masu ƙananan ƙarfi da suka fuskanci wani ibtila'i mai alaƙa da yanayi za su iya cin gajiyar wasu kuɗaɗen asusun duniya da aka tanada. kasancewar a bana kasashe da dama a yankin yamma da sahel sun fuskanci ambaliya mai tsanani inda a wasu wurare ma ƙoramu suka maye gurbin hamada sakamakon yawan ruwan da ya ambaliya farfesa abubakar mamman manzo na jami'ar tilabiri ya yi bayani a game da wasu asusun da aka tanadar da kasashe masu kananan karfi za su iya cin gajiyarsu abin da ya shahi dai duka wa'ansu tallafi ko kuma in ce gidauniya gidauniya wanda a da kwai su yanzu don saboda yadda za a yi a kawo duka ayyukan da za su sa a yaƙi da wannan canjin yanayi musamman ma a nan ƙasashenmu na afirka inda kowa ya gani a bana dai yadda damuna ta sabka kuma yadda ruwa ya yi gyara kenan abubuwa ne wanda yake dole ne a san irin matakan da aka ɗauka don saboda a yi maganin ansu matsaloli kuma yadda za a ba mutane damar da za su farfado su maida abin da ake iya maidawa kuma su tashi su yi yadda za su yi su hudda kansu daga cikin wannan canjin yanayi da kuma irin illolin da yake kawo a cikin matakan da aka ɗauka da tun in ce dubu biyu da dubu biyu da biyu ma kamar na ƙirƙiro wa'ansu gidanyoyi in ce ko kuma asusun taimakon kai da kai wanda yake yana da mahimmanci da yadda za a tafi da ayyukan da za a yi don saboda a tunkari wannan canjin yanayi da irin kuma matsalolin da ke iya kawa wannan in ce gidauniya ta fari ita ce wadda ake kira jeff ko kuma in ce global environment fund mai kula da yanayi kuma a lokacin nan ma an samu an yan kuɗi wanda kasashe kusan 34 suka gangama don saboda a tallafa ma musamman ma kasashen da suke da ƙaramin hali da kuma wanda za ake wasu a gani kamar suna cikin kasashe masu tasowa. shi kuma dr sale abubakar na hukumar great greenwood ya yi bayani ne akan yadda hukumar take taimakawa al'ummomi da ke fuskantar hadarin kwararowar hamada da zumbar sama musu wasu hanyoyin samun kudaden shiga don su haƙura da sare itatuwa akwai kasashen afirka da yawa da suke cikin wannan tsari na yin katanga da zai hana kwararowar hamada cikin kasashen kudu da sahara wannan kasashe sun hada tun daga eritrea ya kama djibouti sudan chadi jamhuriyar niger nigeria mali burkina faso senegal da mauritania wayannan kasashe a su ne aka yi wannan katanga daga gabashin afirka har zuwa yammacin afirka muka sa shinge tsakaninmu da kwararowar hamada zuwa kudancin afirka to wannan aiki da muke yi na karin wannan inda ya zama bangare na najeriya inda ya kama kilomita wajen dubu daya da dari biyar tsayin katangar da zamu gina a najeriya faɗinsa kuma muna so ya zama zamana kamar kilomita hamsin daga kudu zuwa arewansa da gabar zuwa yammansa kuma kilomita dubu da dari biyar cikin wannan ne jihohi da suka fada a cikin wannan layi da muke yi amma kuma ba wai kai shi kaɗai kai tsaye ake yi ba har zuwa inda muke da jihohinmu goma sha daya da muke wannan shiri na tsarin ayyukanmu tun daga adamawa state muka fara dan inda ya shiga ta tsakiyar najeriya kenan muka zo borno yobe jigawa kano katsina zamfara kebbi da sokoto state duk wannan ka duba muna da boda da kasar jamhuriyar nijar ta hudu kuma muna da shi da jamhuriyar kamaru to a nan inda muke da offices inda muke ayyuka muke da mutanen da muke soma shuke-shuke da kuma koya ma jama'a yadda za a tafiyar da rayuwa da yin shinge da shugaban sahara bishiyoyi wato sun kama kala-kala ne akwai bishiyoyin da muke dasawa wanda zai zama na kamar na lambu ne shi kuma zai taimaka wa mutane wajen tafiyar da tattalin arziki abu ne wanda za a shuka za su tsira za a saida za a samu kuɗi akwai kuma wanda za a yi dan inuwa da kuma itacen sayarwa ko na yin katako. A nasa bangaren kuma shugaban akristan a jihar Kano Dr. Dahiru Muhammad Hashim ya yi bayani akan irin nasarorin da hukumar akristan ta cimma a jihar Kano sannan ya bayyana takaici a game da rashin kulawar da aka kasa baiwa itatuwan da aka dasa a 'yan bawa da zumbar kare kwararowar hamada. Wannan shan bishiyoyi mun gama sama da kaso 90 daga cikin shi. alal misali maraba shi gida biyu dama kaso ɗaya za mu yi shi a ɓangaren karkara kaso na biyu kuma za mu yi shi a cikin birni wanda za mu yi a karkara ɗin nan ya kai adadin bishiyoyi miliyan biyu sannan miliyan ɗaya muka bar shi za mu yi a cikin birni kuma mun yi na karkaran nan ta hanyar farfaɗo da ƙasa ta noma wadda ta lalace abin da ake ce ma restoration na degraded land kuma mun aiwatar da shi a sama da wajaje goma sha uku a faɗin jihar Kano alal misali mun yi a kyale da gumawa da ke yankin a mahukumar gabasawa mun yi a dajin kura da daddarawa da ke yankin a hukumar tsanyawa sannan kuma mun yi a dunawa da yake makoda mun yi a fajewa da ke takai mun yi a rtt da yake sha nono da kuma makamantansu abubuwan da muka yi mun yi shi kala-kala Alal misali, akwai inda muka farfaɗo da ƙasa ta hanyar samar da gandakakken hamada. Idan ka kalli kamar makuda, akwai ‘yan bawa shelter belt. ‘Yan bawan nan yana da bishiyoyi kimanin dubu ɗari da tamanin da hudu da ɗari bakwai da ɗoriya a wajen kaɗai. Yana da shelter belt guda ishirin da hudu. wato shi gado-gado na na bishiyoyin tare da suke a wajen wanda kowane ɗaya yana da zurfi da ya kai na kilomita hudu a cikin shi kuma a lokacin da muka je abin bakin ciki shine tun da aka samar da yan bawa ba a taɓa yin wani yunƙuri na aga cewa an gyara shi ba ya zama wajen cin kasuwar itace ba a yi duba da cewa an samar da shi duba da irin makwabtaka da muke da shi da wajaje da suke da sahara don a tabbatar cewa an kiyaye gonakin da suke inda babu sahara maimakon takwaranyo shine gandakakken hamada mafi girma a nahiyar afirka baki ɗaya. lokacin mulkin soja ta. janar ibrahim badamasi wa Bangida ya ziyarci wannan waje kuma har yau duk wani wanda yake rubutu ko wata takarda akan abin da ya shafi kan dakarkin hamada yakan zo yan bawa ya gani shine kusan ummal abaisin abin da sa aka kawo First research institute nan jihar kano amma wannan yan bawan da muka je kaso uku na shi ya tafi mun zauna da shugabanni na al'umma a wannan waje da shi kan shi kan toma na wajen da daga tai da limamai da masu unguwanni da kuma al'umma gari mun tattauna da su akan irin matsalolin da suka faru sun mana ƙorafi kan rashin masu kula da shi wato su ma'aikata na gandun daji da makamantansu mun kuma yi iyayen mu a bisa sahalewar mai girma gwamna Mu ga cewa mun farfaɗo da wannan waje sanda muka je bishiyoyi dubu talatin da bakwai da ɗari uku da arba'in da shida babu su a wajejen kwata-kwata masu babu alamar su ma sun ɓace kamar ma ba a taɓa da sa'a ba